يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار muna cikin wata ta Sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin maka zuwa madina idan zan tuna daidai kusan yau muna goma sha uku ga wata ko wani abu mai kama da haka Abun da ya saura zuwa ga watan ramadan da ikon Allah bai wuce sati biyu zuwa uku ba muna masu addu'a da Allahumma ballighna ramadan bil iman Allahumma ballighna ramadan bil iman Allahumma ballighna ramadan bil iman wannan addu'a ce da salaf suke yi roƙon Allah ya isar da su zuwa ga watan ramadana a cikin imani kamar yadda muka saba haduwa a rana ta talata a wannan masallaci aljami alkabir na gwallaga don karanta littafi na rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ikon Allah yau ba za mu yi karatu na littafi ba kamar yadda muka ambata sati da ya gabata za mu yi muhadara ne mai suna azaba tara ga maciyar riba Allah ya kare mu daga cin riba Allah ya kare mu daga dukkan hikimar shaidan ya aukar da mu zuwa ga duniyar riba bil wannan maudu'i ne mai matukar muhimmanci a gabatar da muhadara a kansa akwai ɗan uwa da ya rubuta takarda gare ni cewa iya roƙon a gabatar da muhadara akan maudu'in na amsa da gaggawa saboda ya same ni a cikin shirin daman na yi bincike da ya shafi kashin kaina a matsayina na isa na ganin yaya za a yi da ikon Allah mu san hikimar shaidan cikin riba don mu kare kanmu kula ga wannan abin da na bincika na yi ne don kare kaya da ikon Allah daga wannan sharri na riba kuma Allah ya hukunta mai yiwa ne zama mai amfani gare ku Allah ya amfani da mu gaba daya a takaicen takaitawa don sauwaka wa na gabatar da muhadara na raba maudu'i din gida biyar na farko shine al-muqaddima na biyu khawfu salaf min al-haram war riba na uku da ikon Allah magana akan min abwabir riba alal itlaq na hudu min abwabir riba ala taqyid wal azab hawla zalik na biyar da ikon Allah al-makhraj wat tauba khatima Allah ya mana jagoranci na farko shine muqaddima bil hakika idan muka duba ayoyin qur'anin Allah sun kai maƙura. wajen tsoratar da musulmai akan al'amarin cin riba ibn al-qayyim al-jawzi rahmatullahi alai cikin littafin sa na ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin da kuma ighafatul lahafan yake cewa a zahiri bayan shirka a bincikensa babu wani laifi kwaya ɗaya daga cikin kaba'irai a duniya da Allah ya kira azaba da bala'i da halaka da punishment da dukkan irin nau'in walakantarwa da tsinantarwa a duniya irin ga wanda yake cin riba da wannan bisa ga fahimtarsa bayan ka ce shirka babu wani laifin da ɗan adam zai fada ciki a masa rikon talala ya samu kansu a halin kakani kayi in ya yi wasa ya zama dalilin halakar da shi irin ya fada cikin duniyar cin riba Allah ya kare mu daga wannan na farko idan muka duba cikin tafsiri na tafsirul manar na Muhammad Rashid Rida rahmatullahi alaihi da ya kawo magana akan al'amarin cin riba a ƙarƙashin ayoyin da Allah ya bamu labarin riba cikin suratu Ali Imran da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka imani abdullahi bin abbas da abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhuma kowane ɗaya a cikin su ya ce la yadhkuru Allahu almu'minina bi hadhihi alkayfiyya illa li ahadil amrayn Allah bai kiran masu imani a duniya da wannan siffa ta daraja ya ayyuhalladhina amanu sai don ɗayan ababe guda biyu in ma yace mu yi mu ce mun yi in ma yace mu bari mu ce mun bari imamu shafi rahimahullah na cewa al'amru wan nahyu huwa dinuna wa jaza'uhu yawmal mi'ad Sani. yina yi bari na bari shine addinin musulunci ganin sakamakon yina yi bari na bari ba daɗi babu ragi shine ranar gamuwa na biyu a filin kiyama wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ya ayyuhalladhina amanu anan sai Allah yace la ta'kulur riba kar ku kuskura ku ci riba kar ku kuskura ku ci riba a du'afan mudha'afa cin riba ruɓanyawa kan a sheikh Muhammad rashid riba cikin tafsirinsa na tafsirul manar haka cikin tafsiri na ainihin Qur'anul Karim na Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahmatullahi alai suka ce wannan ita ce ayar farko a duniya da Allah ya saukar dan haramtar da riba ga musulmai duk wata ayar da ke cewa karka ci riba bayan wannan aya ce ta Ali Imrana la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kar ku ci riba rubanyawa kan rubanyawa asali ja a jahiliya akwai ribar da ake ci shine sai ka ba mutum kuɗi misali naira dubu ɗaya ya kawo maka sati mai zuwa ya kawo naira dubu ɗaya da naira goma ko da naira ashirin idan bai samu kawowa sati mai zuwa ba idan ka ƙara mar wata ɗaya sai a ƙara kuma bashin da naira ɗari in bai samu daman kawowa ba bayan wata biyu a ƙara ƙara bashin da naira ɗari biyu haka sai kuɗi ya ta karuwa shine abu afan za'afa mu a yanzu masu imani musulmai sai Allah ya ce kada ku ci wannan riba rubanyawa kan rubanyawa baya ga wannan ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna hakikatan da ikon Allah za ku rabauta la'alla na zuwa a Qur'ani da ɗayan ma'anan uku in ma ya zama littahqiq in ma zai zama littarji ko kuma istirja ko kuma ko kuma al-irja ko kuma la'alla ya zo da ma'anan ka anna a nan wurin la'allakum tuflihun ai haqiqatan tuflihuna in kun guji riba da ikon Allah za ku rabauta baya ga wanne yace wattaqun naral lati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wutar da Allah ya tanada don kafirai baya ga wannan wa atiu Allah war rasula la'allakum turhamun ku bi Allah ku bi manzon Allah haqiqatan da ikon Allah za a muku rahama Allah ya sa mu cikin jama'ar da za a musu rahama malamai na musulunci sun raba riba gida biyu wasu ka raba gida uku na farko suka ce akwai ribal fadl shine riba ta falala ribal falala shine yanzu za a yi abu tsakanin ka da wani, amma ya baka dinar uku ka bashi hudu ko ka bashi hudu ya baka biyar ya zama akwai kari ko yanzu yanzu ka bashi ɗari biyar ya baka ɗari shida duk abin da kari ya shiga take na alaƙa tsakanin wane da wane ƙarin da shari'a bata amintar da shi ba to da ikon Allah an buɗe kofar riba ta farko na biyu a gaggauce akwai riban nasi'a riba na jinkiri shine an baka in ya kai wata mai zuwa ko shekara mai zuwa kudin zai iya karuwa sai ka kara kaza wanda suka kara zuwa ga nauku suka ce akwai ridar kar riba na bashi an baka bashi ne amma dalilin bashin da aka baka kuma sai an tatsi dukiya daga gare ka kuma bashi aka baka riba dukkaninsu nau'i guda uku babu kokwanto malamai suka ce katsi haramun ne wasu kuma su ce ribal qard na shiga cikin imma alfadl ko kuma riban nasi'a babban abun da ya fara jan hankali na a matsayina na musulmi mai rauni na fara kokarin bahasi kan matsala ta riba tun asali wasu hadisai ne guda uku na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da duk musulmin da ya karanta ya dace hankalinsa ya tashi kan al'amarin waɗannan ahadis na farko riwaya ce ta imamul bukhari muhammad bin isma'il rahmatullahi alai hadisin ya zo cikin sahi ainihin aljami as-sahih al-musnad min hadisi rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi fiyayyan halitta yake cewa la ya'tiyanna ala nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mala amin halalin aw min haramin shekaru za su gudana watanni za su gudana satuttuka za su gudana kwana ɗaya bayan ɗaya na gudana za a kai wani zango a rayuwa a duniya da ɗan adam zai waye gari bai ma damuwa da dukiyar da yake samu halal ne ko haramun bai dame shi ba duba halal ne ko haramun baya cikin shinarinsa shi dai dukiya ta zo ta kowane irin bangare in dai zai samu canji ya murza duniya yadda yake bukata al'amarin halal ne ko haramun kai ya shafa ko kuma ni almajiri ya shafa shi bai dame shi ba idan muka duba yau faɗan hadisin nan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da yan kai amma duba rayuwar da ake ciki a yanzu shiga kasuwanninmu shiga offices ɗin aiki shiga wajen masu sana'ar hannu kaga yadda idon mutane ya rufe babu abun da ke damu mutane sai dai yaya za a samu duniya kula da cewa duniyan nan da ake nema hanyar da Allah ya yadda ne ko bai yadda ba mutanen da suka damu da wannan illa man rahimallah sai wanda Allah ya masa rahama don haka ya ce idan kwanaki sun gudana za a kai level da dan adam bai damu halal ne ko haramun yake nema ba shi dai dukiya ta samu daga ya samu alhamdulillahi rabbil alamina. na biyu akwai hadisi riwaya ta imamu ahmad bin hanbal da imamu abu dawud da rahmatullahi alaihima wanda shek salih Fauzanur fauzan hafidahullahu ta'ala yace hadisi ne mai inganci kuma ya kafa hujja da shi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wannan hadisi la 'alan nasi zamanun la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa rajulun wahidun minhum wa fi riwayatin la yabqa ahadun minhum illa akala riba fa in lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi manzon Allah yace wallahi tallahi zamani zai zo mutane a duniya akai matakin da babu wani mutum ɗaya da zai saura a duniya face sai ya cire ba idan ku aka yi sa'a bai ci riban ba sai ya ce to ƙurar riba sai ta shafe shi shi ma ba shi ya nemo ba amma na dole sai ya samu kansa cikin ribar ko yana so ko baya so dole ƙurar riba sai ta shafe shi wata ya kuma min bukhari shi kun fan kan ainihin riba dole sai ya shafe shi ɗauki misali mai sauki a yanzu wace ibada ce a duniya kake yi a cikin ibadun da Allah ya wajabta maka wacce ke bukatan kuɗi fiye da kowanne a duniya waye zai iya amsawa aikin hajji akalla a cikin shekarar da muke cikin nan mafiya yawa in zaka je aikin hajji ka irga kuɗi sai ka cire ba zai gaza naira dubu ɗari uku ba miƙa idan ka mika wannan dukiyar taka ko da ƙur'ani kake sayarwa ko da noma kake kunya ɗaya daga nan zuwa university a baka naira ɗaya ka tara wannan dubu ɗari uku dole sai ka mika shi zuwa ga hukuma an hada da kuɗin wata karuwa an hada da kuɗin wani mai sai da giya a juya a dama a tukunya kwaya ɗaya a cire shi daga duniyar naira a mai da shi duniyar riyal a baka shi a ƙasar saudi arabia ba ka da ikon kai ka rike dukiyar ka tafi dole sai an shiga ciki kuma duk imanin ka sai an yi babu kuma yadda ka iya sai an dauki dukiyar da ka nema da ƙarfinka da ainihin zufan jikinka sai an shigar an kai wannan wurin me dalili yace in ma kai tsaye baka neme ta ba to kurattan nan sai ya yayi me ka gaba ɗayan ka muna masu roƙon Allah wanda bai nema ba kura ya shafe shi Allah ya yafe masa hadisi na uku riwaya ce ta imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai wanda ibn al-qayyim al-jawzi rahmatullahi alai cikin tabin sana ilamul muwaqqi'in da kuma ighatha yace hadisi ne asali mursali sai dai ya zama hasan bi turkihi wa shawahidihi fiyayyan halitta sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya'ati ala nasi zamanun yastahilluna riba bil bay' zamani zai zo mutane a duniya su wayi gari to the extent that da sunan riba riba suke ci amma sai su ce su kasuwanci suke yi shi yastahilluna riba bil bay' kasuwanci ne suke yi amma kuma riba ake ci amma duk da haka sai ce kasuwancin ai halal ne wanda yake bayyana mana ashe kenan hatta dan kasuwa iya da jarrabawa ma'aikacin gwamnati iya da jarrabawa mai sana'ar hannu iya da jarrabawa amma nan sai hadisin ma ya kayyade akan wanda yake kasuwanci kana so ba ka so a shagon ka sai an zo an karbi kuɗi na rebano an mika shi zuwa ga hukuma wannan ka taimaka kana so ba ka so sai ka biya hayan shago sai ka biya VAT da makamantansu waɗannan hadisai guda uku idan ɗan adam ya tsaya ya karanta su zai san mun samu kanmu a cikin wata irin jarrabawa mai girma da Allah ya kawo mu a wannan zamani mai jarrabawa da yawa wajibi ne cikin abin da muke nema na mu ci abin da muke kasuwanci da shi albashin da ake bamu da ikon Allah mutum yayi taka zan zai tabbatar da halal ke ci ba haram ba ka yi kasuwanci na halal ya halatta sai da yadi sai da madara sai da kayan koli ka yi aiki na gwamnati a rika biyan ka a wata ya halatta ka yi sana'ar hannu ya halatta amma dukkaninsu in baka kiyaye Allah ba riba na iya fada cikin abin da kake nema don haka ba aikin ne kai tsaye ke zama riba sai dai ta wani irin hanya kake gabatar da shi akwai ayyuka yan takaitattu da a musulunci ba a ba mutum goyon bayan yayi yan takaitattu matuka da gaske wanda ka san kai tsaye wannan aikin qur'ani ya rusa ko kuma abin da kake yi kai tsaye haramun ne a ce kai aikinka shine yanka karnuka ana biyan ka a wata ko aikinka yanka alade ana ce min babil misal kula ga wannan idan muka duba wannan hadisai zamu ga akwai tashin hankali a irin rayuwa da ake ciki na mu yi taka tsantsan Allah ya samu wani lafiya a gaggauce wannan shekaru da gabar magana ta biyu shine akan khawfu salab min akalil haram war riba tsoron da magabata suke da shi tsananin tsoro wajen cin riba da kuma cin dukkan nau'in haramun ɗauki tarihin magabata tun daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tatalu kaga irin rayuwar da ya gabatar dawo zuwa ga sahabi na farko as-siddiq al-akbar radiyallahu imam al-bukhari rahmatullahi alaihi iya da wani gulam yaro yaron asalin sa bawansa ne sai masa mukataba ya rubuta shi akan lokaci kaza da kaza da kaza duk bayan kwana kaza ka kawo mun kaza na tsawon lokaci kaza na yanta ka shine mukataba wannan yaro nasa yana kawowa kullum idan ya kawo sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya karbi wannan abinci ya ci gabanin ya ji da dambe shi min aina wajatta hadha ina ka samu wannan nayi aikin kaza ne aka bani sai ya ce jazakallahu khairan yi masa addu'a ta alkhairi gobe ma haka wata ran sai kawo masa dukiya sai ya ci bai ma tambaye shi daga ina ba bayan ya gama ci wannan gulam din sai ya ce masa kana tambaya na daga ina in samo dukiya yau baka tambayen ba yace naga kullun kana bayyana mun halal ne sai ya ce to abin da ya faru yau na yi wa wani mutum aiki ne tun a jahiliya na bokanci akan ne boka ne alhali ban ma iya bokancin ba tare da ma bokancin haramun ne shine yau na gamu da shi ya bani dukiyar wannan Abubakar siddiq radiyallahu an bayan ya ci abincin fa adkhala yadahu fa qa'a kulla shay'in sai ya shigar da yatsansa bakinsa ya amayar da dukkan abin da ke cikin bakinsa bayan ya ci a lokacin da yake amayarwa jama'ar da ke kewayensa suke cewa ai muna ga idan akwai abin da ya saura a jikinka na wannan haramun din bai wuce loma ɗaya ba ya ce wallahi idan zan cire wannan loma ɗaya ta fito da numfashi na ƙarshe zan cire ta ba zan batta a jikina ba duba yadda salaf suke radiyallahu anhum akan al'amari na wannan rayuwa har ibnu sirin muhammad bin sirin rahmatullahi alai yake cewa la a'lamu ahadan istaqa'a ta'aman akalahu ghayra abi bakr radiyallahu an muhammad bin sirin yace wallahi ban san mutum ɗaya a duniya da ya ama yadda abincin da ya ci a duniya akan tsoron haram banban da abubakar siddiq radiyallahu an ban san mutum ɗaya da ya ci abinci ya zubar ba har ya shiga cikin yasa dole ya fito me dalili saboda abin da ya ci an ce haramun ne a shari'a baya ga wannan mu sake dawowa daga baya Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu duk wanda ya karanta kullu man qara'a asiratahu yara zalika zai ga abin mamaki ga asar riwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayh Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu cewa kunna nada a asharin makhafatal al-wuqu' fil haram kunna na da tis'ata ashar halal makhafatal wuqu'u fil haram mun kasance muna barin abun da ba zai gaza kashi tara cikin goman halal ba tsoron kada mu fara cikin haram idan ka ga abu kana fargaba halal ne ko haram a shari'a in kana shayi ba laifi bane in kai tawakkufi laifin shine ka haramtar da abin da kai kake kokonto ka ce haramun ne ko kafirci ne ko shirka amma in a gashin kanka ne yi hukuncin da kake bukata me dalili rayuwa na bukatan taka tsantsa don haka ya ce suna iya barin halal tsoron fadawa zuwa ga haramun halal din ma kashi tara cikin goma suke bari a rayuwarsu saboda yanayin yadda duniya ta kasance banda wannan dawo zuwa ga 'yan baya ɗauki tarihin imamul bukhari rahimahullah muhammad bin isma'il rahmatullahi alaihi babansa shi ya bar mar gadon dukiya da Allah ya sanya mata albarka har ta taimake shi wajen neman ilimi ya zama abun mamaki a duniya gaba daya a duniyar hadisi duk wanda kace Imam al-Bukhari rahimahullah al'amari ya kare wa ma zalika wannan bawan Allah abun da yake fada yace babban abun da ya taimake shi babansa Isma'il rahimahullahu ta'ala wannan bawan Allah ya kasance yana kasuwanci babansa ma malamin hadisi ne kana muhaddisan ya karanta hadisi gaban Malik bin Anas rahimahullah Imam Malik yayi karatu gaban Abdullahi bin Mubarak rahimahullah babansa da ya tara dukiya dab da zai bar duniya dukiya mai yawan gaske sai ya ce la a'lamu min mali dirhaman min shubuhatin aw dirhamin min halalin min haramin yace wallahi a duk dukiyarsa bai san dirhami kwaya ɗaya na haramun ko na shubuha ba la a'lamu min mali dirhaman min haramin aw min shubuhatin shi wallahi bai san kwabo ɗaya ba a hausance a dukiyarsa ta haramun ko ta shigo a duk dukiyar da ya mallaka imamul al-bukhari rahimahullah wannan dukiya aka bari ya yi karatu karatun ya zama mai amfani ga al'umma gaba ɗaya me dalili saboda Allah ya rayar da shi da cin haram halal wanda yake bayyana mana khawfu salaf akan al'amarin mai suke ci yaya rayuwar take gudana me ya dace a yi Allah ya samu wanye lafiya a gaggauce wannan da ikon Allah shi ya kawo mu gabar magana ta uku shine magana akan nau'ukan riba hanyoyin riba ba zai yi na bayyana hanyoyin riba gaba ɗaya ba sai dai in Allah ya kaddara gamuwa a gaba ta gaba za mu yi magana akan wannan maudu'i din hanyoyin suna da yawa da ikon Allah aƙalla ana samun ƙofa ta riba ƙofa ɗaya biyu uku hudu ba su gaza mafi kankanta ƙofa saba'in da biyu ko kuma saba'in da uku zuwa har kofa saba'in da tara dukkaninsu nau'i ne na riba ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wanda ka sani ka sani wanda baka sani ba a matsayinka na dan uwa sai ka dashi kai bincike akai hadisi riwaya ta imam ibnu maja riwaya ta imam hakim riwaya ta da sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin tufatul ashraf fiyayyan halitta sallallahu alaihi wa sallam na cewa arriba bid'un wa sab'una shu'bah الربا بضع وسبع الربا بضع وسبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه وإن أرب الربا إرض المسلم إرض الرجل المسلم fiyayyen halitta ya ce riba na da kofa saba'in da yan kai wata riwaya ta ce saba'in da biyu wata da uku wata ta ce kawai bid'un saba'in da uku kenan zuwa saba'in da tara wannan duka kofofin riba ne mafi kankantar laifin riba shine mutum ya samu mamar da ta haife shi uwar da ta haife shi ta tsuguna ta haife shi ya aure ta ya daina kwanciya da ita yadda babansa ya kwanta da ita a cikin kofa saba'in da yan kai wannan shine mafi kankantan kofa ya kwanta da mamar da ta haife shi ne mafi kankanta abun mamaki duba mafi girman kofa din sai ce mafi girman kofa shine mutum ya ci mutuncin dan uwansa musulmi musulmi ne da uwanka ko ba gefe kamar sharri ko kamar kazafi ko kuma ka bakanta shi ka buɗe baki kawai ka bakanta dan uwanka musulmi akan abin da bai yi ba ka kirkiri karya ka jingina masu ne mafi laifin kofar riba gaba daya ko baka kasuwanci wannan ya shafe ka ko baka sana'ar hannu wannan ya shafe ka ko baka aikin da ake biyan ka wannan ya shafe ka duba yadda mutane ya buɗe baki su yi magana zo mai sauki abdullahi ibn mubarak rahimahullah ya ga wani mutum ya zauna ba abun da yake sai ya kira malam wane ya zaga ya kira malam wane ya la'anta irin aqida ta khawarijawa yana cikin wannan hali sai ya ce gazautar ruma ka yaki rumawa ne ya ce a'a gazautar farisa ka yaki farisa ne ya ce a'a ina ji da kai badar ya ce a'a da kai aka uhud ya ce a'a ya ce to yanzu kenan kafiran badar sun tsira daga harshen ka kafiran uhud sun tsira daga harshen ka kafiran farisa sun tsira daga harshen ka kafiran rumawa sun tsira daga harshen ka yan uwanka ahlus sunna musulmai ba su tsira daga sharrin ka ba me wanda yake bayyana mana cin mutuncin musulmi ko da ba kowa ba matukar musulmi ne zama burin ka cin mutuncinsa ne a rayuwa karshen al'amarin Allah ne kawai ya sani shi saboda a wanda ma ya auri mamansa a zahirin nassi ka fi shi laifi da ka buɗe baki kai wani ƙarya ko da ka ji rumo ka ɗauka ka ci mutuncin wanda wannan rumo din laifin wanda ya auri uwarsa ya kwanta da ita bai kai naka ba bakinka ya faɗa abu da bai wuce sakan ko biyar ba waɗannan akalla mu duba rayuwar da muke ciki a yanzu a cikin kofa saba'in da yan fiyayyen halitta ya zayyana kofa kwaya biyu na farko mutum ya auri uwarsa na biyu da ikon Allah kofa mafi kanganta ya auri uwarsa kofa ta can sama ya ci mutuncin dan uwansa musulmi kaddara kofa saba'in da uku ne an baka guda biyu saura saba'in da ɗaya to wannan kuma shaidan yana bin ka dare da rana ya za a yi saka a ciki Allah ya kare mu daga wannan kula ga wannan abuwa na riba malamai sun ɗauke su ɗaya bayan ɗaya suna bahasi a kai suna rubutu kala kala su tsoratar da mu akan al'amarin riba duba fatawar lajina mujallaji na goma sha uku ga yadda suke ta rubutu akan al'amarin riba, ɗaya ka yi ƙoƙarin kiyayewa kan riba ta shiga dukiyarka duba mujallaji na goma sha biyar yadda ake magana akan kasuwanci da shi ke shigowa da shi don ya wa mutane zuwa ga halaka ya shigo da su kala kalan kasuwanci da kowanne kofa ce da shaidan yake kokarin ya sa ku a ciki sai wanda Allah ya kare Allah ya sa mu cikin jama'ar da ya kare idan ka duba sai ka ga shi kenan malamai ba su dauki abun da sauki ba wani lokaci su rubutu mujalladi guda akan al'amarin ji tsoron Allah kar ka fada duniyar riba daga cikin waɗanda zan kira min babil misal a cikin misali a takaice ba zan yi bayani akai ba don maudu'in magana da ikon Allah azabobin maciya riba ne daga cikin hanyoyin da riba ke faruwa shine hikimar da shedan yayi ka kai kudi banki a baka interest kalmar interest a turanci kalma ce ba mai muni ba canjawa abu mai muni suna ya zama mai kyau sharrin shedan ne asalin sunan abin riba ne ma'anar riba shine azziyada fi shay'in makhsusin kari kan wani abu da bai dace a kara ba aka kara wani haƙƙi to shine riba wa ma'a zalika sai canja wannan suna da turanci wannan kudin sai ce interest larabawa su ce fa'ida bahaushe ce kudin ruwa kudin ruwa me kenan duka sai ga suna ne da a zahiri ba mai laifi ba ne amma asalin abin mai laifi ne shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah cikin littafin sa na majmu'ul fata mujalladi na 27 yayi magana mai tsawo akan riba yace duk sunan da aka shedan ya bawa riba a duniya sunanta ta riba ne ko da ce mace ya halal ko da ce waye wajibi ne sunan ta riba ne inda Allah azza wa jalla iya daga cikin mafi munin abu hikimar da shedan yayi ya canja wa riba suna da interest ko fa'ida a cikin hatta yaran mu na addini don haka wajibi ne a yi taka tsantsan wannan kai tsaye interest da za a baka a banki ka buɗe saving account a ƙara maka kuɗi duk bayan wata guda wannan kuɗi cinsa a wurinka haramun ne haramun ne haramun ne wannan bi ijma'il ulama min ahli sunna wal jama'a ma khalafahum ahadun illa man laysa minhum amma kaulin ulama arraje wannan shine kauli din don haka duk da wannan lajnatu da'ima lil buhuth wal ifta na Saudi Arabia Sheikh bin Baz rahimahullah da tauqirin sainin sa ciki suka ce in kasar ku babu irin bankunan musulunci in kuna tsoron barayi ko darura ya halatta ku sanya dukiya cikin account da ke da interest amma in kun zo ci bai halatta ku ci wannan interest din ba bai halatta wannan kwabo ba dole sai kai kifin record ba za ka ce ba sun ce ya halatta ka aje kudin ka a wurin a cikin darura amma bai halatta ka ci wannan interest din ba haramun ne gare ka kudin da za ka karba a banki miliyan ɗaya ne miliyan biyu ne aiki ka samu kana so ka yi wata hidima ka ci riba aka baka aka ƙara wata dukiya a kanka dubu ɗari dubu goma miliyan ɗaya miliyan biyu sa riba ne ga kuma irin wancan hatsarin da ke cikin riba kwabo ɗaya ka ƙara maka an baka wannan da ikon Allah sunan sa riba ne akwai modern kasuwanci yanzu da ake yi da ake kira multi-level marketing scheme kaman GNLD irin su Tianshi Market Business Activities wanda ake kira multi pyramid irin hidimar da za a ce ga kasuwanci ana yi ka zo ka da kuɗi in ka kawo wannan kuɗin sai a karɓa za a baka kaza lokaci kaza ko kuma za a baka rijista ka kawo kwastomomi goma in ka kawo za ka samu kaza ko wanda ɗaya cikin su shi ma za a bashi ya kawo kaza commissions kenan bayan lokaci kaza shi ma wanda ya kawo zai kawo kaza kasuwancin ya shigo Najeriya sai dai bana zato in ya shigo jihar Bauchi a kawo wani a kawo wannan duba fatawa ta lajina mujallaji na goma sha biyar suka ce wannan shi ma nau'i ne na cin riba ka je ka rika kawo mutane kawai kana kawo su hatta kayan babu a ƙasa kawai ka kawo jama'a ne me ake nema kawai pyramid ake nema a yi tun daga kadan ai ta gangarowa abu ita yawa ko ana ta gangarowa ana karuwa suka ce wannan haramun ne Bai Ulgurur ya shiga cikin sa bai wala tabi ma laysa indaka karka sai da abun da bai hannunka duka ya shiga ciki kana kasuwanci a ce nawa ka sayi rediyon nan ka ce naira 500 biyar haba ka ce la ka na saye shi naira ɗari biyar mutum ya baka riban naira ɗari daya. ɗari shida sai ya tafi sai ka ce wallahi na bugi hancinsa ɗari hudu na saya ka ci riba ɗari biyu wannan riba ne wannan riba ne wannan riba ne duk inda mutum a kasuwanci ya faɗi kalma ɗaya a kuɗin kaya da ba gaskiya ba ya shigar da riba cikin dukiyarsa naira dubu ka saya ka ce dubu da naira biyar ka shigar da riba cikin dukiyarka ka ɓoye aibin kaya kayan yana da aibi ga aibi nan ƙarara amma sai ka bayyana alkhairi aibin sai ka ɓoye ribu ya shiga cikin wannan cinikin da ka yi mota ka kawo daga kwatano aka shige ta wata ɗaya biyu uku bayan an shiga sai ka sayarwa wani a babin cewa kawan ba a shiga ba ko da shiru kai shi ya saye ta a matsayin wacce ba a shiga ba daga zuwanta a fiyali yus ya saya kuma alhali an shiga wata uku ribu ya shiga cikin wannan dukiyar taka don haka duk hidimar da ka duba in dai ka shigar da wani abu na rashin gaskiya a kasuwancinka ka ba wa shaidan kofar ya kawo dukiyar riba ya saka maka daga nan ka kashe albarkan kasuwancin da kake ciki in aiki kake na ofis an baka amana na ka zauna awa kaza zuwa kaza aikinka na zama ne baka zauna ba riba na iya shiga cikin dukiyarka kana karban albashin aikin da baka yi riba na iya shiga cikin albashin da kake ci in kuma aiki aka baka na karantar wato, dole sai ka yi covering abin da aka ce karantar in baka yi wannan ba kana shigar da riba cikin dukiyarka ko da ko qur'ani kake karantar da yara matukar baka yi abin da syllabus din ka amince za ka karantar da su ba ka yi kokarin shigar da riba cikin dukiyarka babban abin da ke kawo riba shine shigar da ƙari na abin da baka cancanta ba ta hanyar da ka bayyana haka wannan ya amince duk da haka ya baka ko ka boye mar baka bayyana mar gaskiyan abu ba me dalili saboda kawai riba shine daukan wani haƙƙin da bai halta gare ka ba na dukiya shine ziyada da ake yi don riba kaga bakin ka ma riba ya jawo maka riba me dalili ka zagi wanda bai dace ka zage shi ba malamai suka ce in dai fatar baki na faɗan abu riba ya shiga to shikenan cikin auki a cikin aiki aula bi zalika don haka ko sana'ar hannu kake sana'a ta hannu a ɗauke ka a matsayin wuni ne sai ka je gona barema maimakon ka yi aikin wuni gaba daya sai ka zauna ka huta ka yin aikin in ka hango mai gona ka tashi ka yi riba ya shiga cikin wannan aikin ko sana'ar hannu kake idan ka karbi abu ga ainihin ka'idar da za ka yi ka rage wannan ka'ida kai sabanin haka riba na iya shiga cikin dukiyarka abin da kawai ke magance riba kada ya shiga kasuwanci shine yin aiki da ilimi kuma duk abin da za ka yi ka bayyana gaskiya fiyayyen halitta sallallahu alaihi sallam yana faɗa cikin hadisi riwaya ta Imam Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi ma yace al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in bayyana wa sadaqa aw fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama muhikat barakatu bai'ihima masu kasuwanci biyu mai saya da mai sayarwa suna da zaɓi matukar su rabu ba idan suka bayyana gaskiyan komai ba daɗi babu ragi ba ha'inci ba ɓoye aibin kaya suka kuma yi gaskiya cikin kasuwancin Allah zai sanya albarka in suka ɓoye aibin kaya a cikin kasuwancin da suke yi ko a cikin aikin da suke yi ko a cikin mu'amalar da suke yi suka yi 419 albarkar gaba ɗaya sai Allah ya karar da ita kula ga wannan babban abin da muke fahimta shine musulmi na kwarai ba yawan dukiya ya dame shi ba albarkar dukiya ne ya dame shi Allah ya bamu kaɗan ko mai albarka duk kankantansa Allah kuma ya hakurtar da mu akan wannan gaba ta gaba a gaggauce wacce ita ce maudu'in magana gaba daya shine azaba tara ga maciya riba azaba tara ga maciyar riba Allah ya kare mu maciyar riba tun daga farkon rayuwarsu a duniya har zuwa filin kiyama cikin azaba yake ta Allah na farko fiyayyen halitta ya ce Allah ya tsine masa albarka ya kuma tsine masa albarka na biyu Allah zai dora masa kaskanci a rayuwarsa zai zama makaskanci ko da iya da dukiyar na uku Allah zai halakar da shi tun a duniya zai ga halaka a rayuwar da yake ciki sai ya ga halaka a rayuwarsa na hudu duk tarin dukiyar ba ta da albarka na biyar hatta a barzakh har zuwa wuce filin kiyama ana masa azaba azaba a cikin kogin jini ake tsunduma shi na shida a wuce a kabarinsa a mahaukaci Allah yake ta da shi na takwas babu ruwan Allah da shi babu na bakwai babu ruwan Allah da shi kwata-kwata babu abun da ya hada shi da Allah a filin kiyama na takwas umarni Allah yake bashi su yi gaba da gaba da juna su yi yaki na tara na ƙarshe alkawarin Allah ya ce wuta yake kai shi imamul mufassirin ibnu jarir rahmatullahi alaihi ya ce jahannama yake shiga don haka mai alaka da riba wanda ita ta dama tun daga farkon rayuwarsa har zuwa ƙarshen rayuwar cikin azaba yake babban abubuwan da yake damun mu akwai ɗauki da musulmai su kawo kansu da muke sake a yanzu mafiya yawa idan muna ganin wasu daga cikin musulmai suna aiki a banki laifi bai kare nasu kadai ba ya shafe ka ya shafe ni ya shafi kowa me ya hana mu yi iya kokari mu ga akalla mun samu islamic bank ko da kwaya ɗaya a najeriya ba wanda suke da duke da za su samu 25 biliyan naira ne kana ga ba su zama mas'uluna ba yau malkiyama, amma Allah azza wa jalla ka buɗe bankin musulunci ne ka ce su yi aiki ma ba su yi aiki a ciki ba in an je gaban Allah laifin wani ya fi na wani amma in aka zauna babu yunkurin da ake hata na yin bankin addinin Allah ana iya wa Allah laifi musamman wanda suke da halin yi in ba su yi ba a cikin musulmai talaka yana da sauki abin da zai ci ma yake nema amma wanda yake da halin da zai ajiye ya ajiye wani abu in billions wa huwa mas'ulun yawmal qiyama amama Allah azza wa jalla na farko maciyin riba ga hadisi riwaya ta muslim rahmatullahi alai da ziyada ta imam at-tirmidhi rahmatullahi alai fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yace la'ana rasulullah akilan riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai shi a wacce da ce hum sawa'un Allah ya tsine wa mai cin riba Allah ya tsine wa mai bada riba Allah ya tsine wa mai shaida a kai. Allah ya tsinewa mai rubutawa riwayar Tirmidhi Allah ya gafarta masa da dukkanin su da yayi auren Allah fiyayyen halitta manzon Allah duk duniya ba mai jin tausayin mu da ƙaunar mu wallahi irinsa لقد جاءكم min anfusikum أنفسكم عزيز عليه ما harisun حريص bil بالمؤمنين رؤوف رحيم ومع ذلك هو الذي يقول لا أنا ana الله يحبك أكثر من كل أحد ومع ذلك يقول لا أنا رسول الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله باب وندي كي منظر الله صلى الله عليه وسلم أما هذا كان سيبود باكيتي الله يتيني مصر يو با منظر الله بسالي هم باي كري سبود باكي أنزل انتسي الله يتيني واني إن بكي سابا ايكا حالكا بل ليس ييان حالتا وندي كما بيشنا لكتكين شردن كربان الدعاء tsinuwa ta tabbata akan me wannan hidima Allah ya kare mu wanda ke cire ba katta yaudare shi tsinuwa ta tabbata akan wannan dukiya ta Allah ya kare mu na biyu masiyar riba yana cikin kaskanci na daga cikin ababen da idan al'umma ta fada Allah ya kan dora mata kaskanci ɗaya bayan ɗaya hadisi riwaya na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alai hadisin ya zo cikin silsila sahiha mujalladi na farko hadisi na goma sha ɗaya fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza tabayatum bil ina wa raditum biz zar' wa akhadtum aznab al baqar wa taraktum al jihada sallallahu alaikum dhullan la لا ankum hatta ta'udu ila rabbikum wa fi riwayatin hatta ta'udu ila dinikum la ilaha illa allah fiyayyen halitta yace idza tabaya'tum bil ina in kun yi kasuwanci da ina kasuwanci ne na riba kawai in kun yi kasuwancin riba in kuma an yi taksisi shine kasuwanci da zaka zo gaban mutum kuɗi kake so ba kayan ba amma baka da shi ko ba zai baka bashi ba sai ya ɗauki turmin zani daya na naira dubu sai ya sayar maka akan dubu da ɗari biyu a wurin take sai ka sayar maka dubu ɗaya in ka sayar sai baka dubu ɗaya sai ka tafi da kuɗin kuma a wurin sa kai wannan malamai suka ce wannan shine bai'i na ina in kuma ka karba a wurinsa ba kudin kake so ba kayan ba kayan kake so ba kudi kake so sai karbi zanin dubu daya hannunsa sai ka je wajen wani ka sayar wannan shine at-tawarruk shi ko malamai sun yi sabani kan shin kai tsayar riba ne ko ba riba ne tarkuhu aula don haka in kun yi kasuwanci na riba kuka amince kawai bi aznabil bakar da ainihin bin shanu wato bin shanu shine kasuwanci ku tashi daga gari kaza ku je gari kaza ku sayo kaya daga gari kaza ku je gari kaza ku sayo kaya amma kuma kayan ba wai kasuwancin ne laifi ba shigar da riba ne laifin amma sai kuka damu da neman riba da tafiye tafiye kawai na kawo kaya an kira shanu da makamanninsu don da su ake dora kayan yanzu kuma motoci da jirage kuka amince da noma damuna ta yi ku ku karta ƙasa ku bunna amfanin gona na hudu kuka daina taimakon addinin Allah karmal jihadi alal itlaq shine taimakon addinin Allah ta kowane bangare taimakon addinin Allah da makami taimakon addinin Allah da ilimi taimakon addinin Allah da dukiya ba a cewa kital kadai sai dai in ya zo ba a cewa jihadi kadai sai ya zo na yaki sai dai ya zo da kalmar alkital to ka daina taimakon addinin Allah ana son gina makarantu babu hali ana son kokarin daukan nauyin marayu babu hali ana son taimakon marasa karfi babu wanda yake niyan yi kowa daga shi sai iyalansa daga karshe sai siyayyan halitta yake cewa sallallahu alaikum zullan Allah zai dora muku kaskanci la yanzi'uhu ankum hatta ta'udu ila rabbikum ba zai ɗauke wannan kaskanci a kanku ba har sai kun dawo zuwa ga wanda ya halicce ku Allah kenan dawowa zuwa ga wanda ya halicce ku shine ku daina yin kasuwanci da mu'amala ta riba wannan shine da yake bayyana mana hatsarin riba ta biyu kaskanci na faruwa ga mutum na uku akwai hadisi riwaya ta imamul bukhari da muslim Allah ya gafarta musu ya ji kansu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam yana ƙara bayyana mana hatsari da bala'i da musifa na riba yace ijtanibu as-saba al-mubiqat ku nisanci wasu ababe guda bakwai masu halakar da mutum su dirmu yadda shi cikin halaka su kaskantar da shi sannan su walakantar da shi su kuma kai shi zuwa ga ƙarshen albarka na rayuwa daga farkon ta har ƙarshe bayan ya kira al-ishrak billah yi Allah shirka da gaggawa sai ce cin dukiyar riba wannan tana halakar da mutum a duniyance da kuma a lahirance zai halaka gaba ɗaya na hudu daga cikin azabar da mai cin ribe yake samun kansa kaskanci da maciyin ribe yake samun kansa shine ita dukiyar duk yawanta duk yawanta sai ta zama mara amfani in abinci ya saya ya ci daga ya ci sai jikinsa kamar an yi gobara babu komai a ciki idan dukiyar ya tara daga ya taba kaɗan sai ya ga ta ƙare ga kudin amma babu kwanciyar hankali yunwar cikinsa damuwar kansa bai iya kashewa da kudin ko ya kashe baya samun kwanciyar hankali wannan shine tafsiri hakikanin tafsirin eh, faman adafa fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqu Allahu riba wa yurdi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim yamhaqu Allahu riba imamul mufassirin abu ja'far muhammad bin jarir at-tabari rahmatullahi alayh yace yamhaqu Allahu riba yamhaqu ay yanqusu Allah yana tauya riba wa yurdi sadaka ita ce Allah yake tarbiyyanta da ta kaɗan kaɗan kaɗan kadan ta rika karuwa sannan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah bai son dukkan wani mai aukawa cikin kafirci mai zunubi yace aukawa cikin kafirci huwa musirrun bi akalin riba wanda ya toge yayi tazarce cikin cin riba ya alamu annahu haramun inda Allah azza wa jalla wa ma zalika fa huwa musirrun fi shi ya toge cikin cin to daga nan wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim wannan yana iya kai shi zuwa ga kafirta gaba ɗaya ma bai sani ba yana iya ɗauke shi daga duniyar musulunci zuwa ga duniyar kafirci ma in yi wasa matukar an samu shurut na takfiri sun tabbata an kora mawane wanda ababe ne da sai an bi su ɗaya bayan ɗaya ba cewa aka je kamar takfirul muayyan ba amma lalle Allah ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim karkashin wannan aya Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana fassarawa yake cewa arriba wa in kathura fa ila kullin fa in kathura fa ila kullin ita riba duk yawanta duk yawanta ta kama hanyar kaskanci ne za ta kare sai a tara dukiyar sai karfe na ta koma ko a tara ta bangaren aiki a ka tara ta bangaren kasuwanci a tara ta bangaren siyasa a tara ta bangaren sana'ar hannu ta kowace hanya aka tara dukiyar Allah yana kwashe albarkan cikinta masabab shine an tara dukiyar ta bangaren riba dan adam ko alkalami ya ɗauka da hannunsa ya saci dukiyar da ba tasa ba yana iya kai dukiyarsa gaba ɗaya ta kama hanya zuwa ga riba yana iya kai dukiyarsa gaba ɗaya zuwa ga halaka inda Allah azza wa jalla illar riba sai ka mallaki naira dubu ɗari ta halal sai ka sanya riba ta naira ɗari biyar in kai wasa sai ta rugurguza albarkar dukiyar daga farko har ƙarshe me dalili ka gwamutsa dukiyarka ta halal ta harama. wannan yana bayyana maka cikin abun da kake da hali karka gwama abun da yafi karfin ka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha wannan shine haraka na mai riba da yake samu guda hudu a rayuwar ta duniya tun ba a je ko ina ba wannan hudu suna tabbata na farko iya tafiya a cikin karkashin tsinuwar fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya tsine masa tsinewa iyakar tsinewa na biyu Allah zai dora masa kaskanci a rayuwarsa ba zai zama mai izza ba kwata-kwata a rayuwarsa na uku ya samu kansa cikin halaka ya sani bai sani ba yana cikin halaka na hudu da ikon Allah duk yawan dukiyar ba ta da albarka inda Allah azza wa jalla talakan da bai da naira ɗari sai ya kwanta ya bacci mai miliyan ɗari ya kwanta ya gagara bacci fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un لماذا كان ذلك كذلك فلماذا كان ذلك كذلك الفقير الذي لا مال له زي كنت يبتي الغني الذي لا يعرف حقيقة ماله ومع ذلك لا يستطيع أن ينام في بيته فإنا لله وإنا إليه راجعون لماذا يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله ينا تفيد البركة قبادة نربا sadaka ce Allah ke karba mana riba abun kaskantarwa ne inda Allah azza wa jalla wannan azabobi guda hudu tun a duniya Allah yake shigar da shi bayan nan idan ya mutu ga bala'in da yake samun kansa na tambayoyin filin kiyama karkashin wannan mun yi darasi na tambayoyi tara bayan mutuwa wannan tambayoyi za a tambaye shi man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ma za ta kulu fi hada alladhi bughitha bayan an gama komai a rayuwar haya alhaya albarzakhiyya yana cikin kaskanci ne daga nan har zuwa filin kiyama har ya yi tazarce zuwa ga jahannama kamar yadda zahirin nasu ya kawo a rayuwar barzakhiyya fiyayyen halitta akwai hadisi riwaya ta imamul bukhari da muslim imamul bukhari ya mulla shi kawo cikakken isnadin hadisi din da kuma cikakken mataninsa annabin Allah yake cewa ra'aytu laylata rajulani atayani fa akhraja fa akhrajani ila ardin muqaddasatin na ganni a wani dare mutane biyu sun zo mini ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi yace mutane biyun nan jibril da mika'il ne Allah ya turo mala'iku biyu a cikin siffar dan adam suka zo zuwa gare shi suka fita da shi zuwa ga wata ƙasa mai tsarki can me ke faruwa a cikin wannan hali yace fantalagna hatta ataina ila naharin min damin fihi rajulun qa'imun muka zo muka samu wani taski, wani kogi kato wannan kogin ba ruwa ne a ciki ba ba zuma ne a ciki ba jini ne a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kogi Allah ya cika da jini jini da ka sani kogi na jini Allah ya yi wannan kogi na jini ta ikon Allah mai ke faruwa ya ce kuma wafi wasatin nahari rajulun bayyana yadda yadayhi hijaratun wafil wasati malamai suka ce nan an fi tsammanin akwai tasifi abin da aka fi tabbatarwa wafi shatar an wafi shatil bahar a bakin kogin akwai wani mutum da yake tsaye ya tara duwatsu a gaba gare shi na فانطلقنا فكلما أراد هذا الرجل أن يخرج رمى من فيه بحجر حتى رده إلى ila haifukana wannan da ke tsakiyan kogin na jinin duk lokacin da ya yunkurin zai fita a kogin yayi iyo yayi iyo da kyar sai ya zo dab da bakin kogi zai fita cikin jinin wannan da ke tsaye a bakin gabar kogi da duwatsu sai jefa dutse jikin wannan idan ya doke shi da dutse sai ya mai da shi tsakiyan wannan kogin jinin idan ya dauki wani bangare zai fita dama ko hagu gabar ko yamma kudu ko arewa sai a sake jifansa da dutse sai ya dawo da shi zuwa wurin da yake tsakiyar kogin jinin manzon Allah hankalinsa ya tashi sallallahu alaihi wasallam ya shiga halin kakani kayi faqala ma haza yace wa jibril da mika'il ma haza ma haza menene wannan wannan wace irin azaba ce wace irin musifa ne wani laifi wannan bawan Allah yayi sai suka ce hadha alladhi ra'aitahu huwa akilur riba wannan mutumin da ka gani ake mar wannan azaba mai cin riba ne shi mai cin riba irin azabar da ake tanada masa kenan wannan da kake gani maciyin riba ne shi a kogin jini Allah yake sa shi ana kuma walakantar da shi da duwatsu a duk lokacin da sa ya kare zai fita sai a dawo da shi zuwa ga farkon wannan wurin zuwa ga tsakiyar jini a duk lokacin da ya ƙara yunkuri ya yi genin ƙarfi na fita sai a sake dawo da shi zuwa ga tsakiyar wannan kogi na jini fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menene amfanin dukiya ta riba a duniya idan ƙarshen ɗan adam ya koma zuwa ga wannan hali menene amfanin dukiya mahama kasral mal bimaza yanfa'u al-insan yawm al-qiyamah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salimin dukiya ya'ya ba za su amfani da mutum da komai ba dukiyar ta halal ne ta haramun ne karshen rayuwar duniya ne ko dukiyar halal ɗan adamia tara karshen ta duniya ne gobe kiyama laisa hunaka alaka bainahu wa baina hadal mal wa huwa mas'ulun anha min awwal al mal ila akhirih za a tambaye shi kan dukiyar daga farkon ta har karshe zai bada amsa a kai watakila ma bai more ta ba mutuwa ya bari shi wannan shine walakancin da masjid yake samu na biyar na shida lokacin da za a busa za a tada mutane daga kabarrukan su yana tashi cikin kaskanci jama'a kowa zai tashi mabiyan Allah cikin ƙarfi da kuzari iya tafiya da lafiyarsa da hankalinsa duk da bala'in filin kiyama Allah bai mai da mai imani mahaukaci ga ma gata da Allah yake wa masu imani saba'atun yuzillihumullah fi zillihi yau la zilla illa zillu mutane bakwai da Allah ke sa cikin ƙarƙashin inuwa ranar da babu wata inuwa sai wannan macin baya yake tashi azaba ta shida الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله الذين يأكلون الربا kumo na illa kama ya alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas waɗanda suke cin riba a rayuwa ba sa tashi daga cikin kabarinsu sai kamar yadda mutumin da aljanu ya buge yake tashi yadda ka san aljani sun buge mutum shaiɗanu sun shafi mutum haka suke tashi yadda ka san bugun shaiɗanu. karkashin wannan sa'id ibn jubair rahmatullahi alai ya nakalo wani asar daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi ibn abbas yake cewa la yaqumuna aimin min quburihim ba su tashi a kabarin su illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min albasi? masi illa kama yaqumu al-insanu wahuwa huwa majnun bima'ana sa'id ibn jubair rahmatullahi alayh yace yub'athu akilu riba yawm al-qiyama majnunan maciyin riba a filin kiyama mahaukaci Allah yake tada shi yau ko a duniya da za a taimake ka za a maka hidima za a saya maka magani za a kai ka asibiti za a maka komai yaya mutum mahaukaci yake karewa bainal muslimin kaifa ya al-insan wa huwa majnun bainal muslimin yaya dan adam ke kasancewa in an ce mahaukaci ne ranar kiyama ba mai kai ka asibiti ba mai maka rukiya ba mai baka magani ba mai maka komai dan adam ya tashi majnuni ranar da yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minkum yawma idhin sha'anun yughni kowane mutum sha'aninsa ne ya dame shi ranar da mutum ke guduwa wa mamarsa babansa yake guduwa wa matarsa yake guduwa wa ƴaƴansa babu alaka tsakanin wani da wani fa idza nufika fi sur fala ansaba bainakum yawma idhin wala yatasaalun macin rabaya yake tashi la na illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas yana tashi mahaukaci ba mai masa rukiya ba mai bashi magani ba mai kai shi asibiti ranar da ake nafsi nafsi a filin kiyama wa huwa majnun ya tashi a matsayin me a matsayin mahaukaci duba irin wannan kaskanci da yake ciki duba irin walakanci da yake ciki azaba ta bakwai da Allah yake jefa maciyin riba a ciki yana samun kansa a cikin rayuwa bayan ya tashi mahaukaci a filin kiyama gatansa ɗaya ne daman in ya bi Allah wane ne gatansa ne Allah gatan ɗan adam ne Allah fiyayyen halitta hatta kansa mai imani ne yake zama gata gare ka sai kuma a shafa'a al-kubra da zai mana don a hisabi gatan mutum a filin kiyama Allah ne in salihin bawa ne a filin kiyama laifin sa ma Allah boyewa yake macin riba musamman ma wanda ya ci riba ta bangaren ƙarya na abin da bai cancanta ba karkashin wannan malamai suka ce shine kai ka ce abu haramun ne kuma ka zo kana cin sa a kasuwanci ka ce giya haramun ne kuma ita ce kasuwarka ka ce ta ba haramun ne kuma ita kake ci ka ce aikin gwamnati haramun ne kuma shi kake cin abinci ka ce ɗinkin takalmi haramun ne kuma shi kake ce duk abin da ka haramtar kuma kake cin sa kai tsaye na iya kai dukiyar ka zuwa gariban baka yi sa'a ba don haka akwai hatsari ka ɗauki matsaya kuma gaba kana ci don me dalili laifin ka yanzu yafi na kowa a wurin Allah karkashin wannan azabar da ake mar a filin kiyama Allah baya kula shi tace azaba ta nawa ta bakwai Allah kwata-kwata baya kula maciyar riba Allah baya kula maciyin riba a filin kiyama babu wata alaka tsakani shine ayar da Allah ke bamu labari a Ali Imrana innal ladina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم karkashin wannan akwai hadisi da aka ruwaito riwaya ta Imam Bukhari rahimahullah abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu da sauran sahabbai suka ce manzon Allah yana bayani akan wani mutum da ya samu kansa cikin wani irin hali shine yazo yake kasuwanci nawa ne farashin abu a cikin sana'ar hannu a cikin aikin gwamnati a cikin sana'ar karfi mai sauki ne wurin mutane sai wanda Allah ya masa rahama don haka sai aka saukar da wannan aya ƙarya yayi zai ci duke da ba tasa ba Allah ya ce innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila lalle ne wanda suke sai da alƙawarin Allah da rantsuwoyinsu da mata'in duniya dan kadan don damuwa da magin miya ulaika la khalaqa lahum waɗannan ba su da rabo wala yuzakkihim Allah bai tsarkake su wala yukallimuhumullah Allah bai musu magana wala yanzuru ilaihim Allah bai kallon su kallon rahama yaushe yawmal qiyama a filin qiyama karshe walahum azabun alim duk wanda ya samu kansa iya da azaba mai rabbi a ciki yau a ce mutum ya zo filin kiyama kaddara ba filin kiyama ba abu kake nema ka zo gaban mai mulki shi kare yake da halin baka wannan abun ka ne aka ce ya maka magana ya al'amari ya kasance gare ka balle ka tsaya gaba ga Allah Allah bai kalle ka kallon rahama ba irin jama'ar da ke nake tsaya filin kiyama annabin Allah yace a ala ru'usil khala'ik za a kira su akan dukkan halittun duniya wane ya ciriba ba lokaci kaza wane ya sata lokaci kaza wane ya yi sharri lokaci kaza sai an gama fayul an sai a tsine masa fayutradu ila nari jahannam sai a koma a kora shi zuwa ga wutar jahannama Allah ya kare mu daga wannan wannan ita ce azabar da mace yake samun kansu a cikin ta wannan a filin kiyama in an gama wa mutane hisabi azaba ta takwas da yake samun kansa abdullahi ibn abbas radiyallahu an kamar yadda imam al-alusi rahimahullah ya kawo asar din cikin ruhul ma'ani da ma'anarsa haka ibn jarir at-tabari rahmatullahi alai ya kawo cikin littafin sa na tafsir na qur'ani annabin Allah yake cewa daga Allah ya ga mutane hisabi shi bayan Allah ya kula shi a filin kiyama ga irin musifar da ya fito a ciki sai a ce khud sila haka lil harbi ɗauki makamanka ga bindigarka ga takwabinka ga silken yaƙi saka za ka yaƙi da wa zan yi yaƙi sai a ce za ku yaƙi da Allah ga kayan yaƙin ka an ajiye za ku yaƙi da Allah yau kafiran duniya ma an ce sun tunkari marasa imani yayi ake ji irin azzalumai su George Bush la'anatullahi alaihim in ba zai shiryu ba yayi ake ji a duniya yau yaya mutum yake ganin an suka kasar musulmai to yau an ce dan adam ya dauki silke ya dauki makamai da ba zai yaki bainahu wa bainal khaliq ar-raziq al-qawi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani ya ku jama'a da kuka amince da Allah shi ya halicce ku ya ku jama'a da kuka amince da manzon Allah shine fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam ittaqullah ku ji tsoron Allah menene ma'anan jin tsoron Allah karkashin wannan Talib Habib rahmatullahi alai yace ma'anan taqwallah shine an taf'al ta'atallah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'asiyatallah ala nurin min Allah tarju iqaballah shine ka bi Allah wajen aiki da haske daga wurin Allah shari'ar Allah sannan kana neman aljanna a wurin Allah ka nisanci sabon Allah daga haske wajen aiki da haske daga wurin Allah shari'arsa ta khafu iqaballah kana jin tsoron azabar Allah wannan shine jin tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku bar ma bakiya minar riba duk abin da yi saura na riba in kuntum mu'minina in ku masu imani ne duk abin da aka ce riba ne yi kokari ka daina a kasuwancinka yi kokari ka daina a cikin sana'arka yi kokari ka daina a cikin aikinka na albashi yi kokari ka daina a cikin sana'ar ka na hannu ka yi kokari ka nemi waɗannan ababe gaba ɗaya ka tsaya a cikin su ka yi iya kokari ka ka yanke alaka in kuntum mu'minina in ku masu imani ne fa in lam taf'alu adanu bi harbin min Allah wa rasulih idan har ba ku aikata wannan ba in har ba ku bi dokar Allah akai ba in har ba ku kiyaye shari'ar Allah akai ba ana muku shela ana muku izini ana muku gangami ana gaya muku ku yi shirin yaƙi da Allah abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ke cewa wannan yaki za a yi shi ne a filin kiyama za a ce wanda ke cin ribe dauki kayan yaki me zai yi a ce zaka yaki da Allah dauki makamai a ce mutum zai yaƙi da Allah ta ina zai kai labari ta yaya za a yi nasara azaba ta tara karshen waɗancan ayoyi Allah ya ce wa man ada fa ulaika ashabun narihun fiha khalidun duk wanda ya koma zuwa ga cin riba masu wannan sifa su ne ‘yan wuta, ashabun nar su ne ‘yan wuta, kun fi ha khalidun za su tabbata a cikin wuta daga farkon rayuwarsu har ƙarshe. In sun mutu a cikin kafirai da yace ce la yuhibbu kulla afim in musulmi ne da yake da kuskure ya kai shi shiga wannan sharrin sa ya rinjaye alkhairi ana tsammanta masa da ƙarshe Allah ya cire shi jama'a idan ana maganan wuta mu sani wutar lahira ba irin wutar duniya bane shi hadisi a bukari fiyayyen halitta ya ce wannan wuta tamu da muke aiki da ita juz'un min saba'ina juz'an min nari jahannam kashi ɗaya cikin kashi saba'in ɗin wutar jahannama ne wannan wuta idan wuta ta kai wuta ko da wuta ce ta electricity da manyan wayoyin da nefa ke aiki da shi duk cikin wuta ne ba wutan gidanka ba fa a'a wuta da ta amsa sunan wuta 1 over 70 ne na wutan Allah ba kuma dan adam a yadda yake haka fa za a kai shi wutan a jefa ba ga hadisi riwaya ta Imam Bukhari rahmatullahi alai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace haƙorin dan wuta nabul kafir mithlu jabal uhud dan wuta haƙorin sa ɗaya kaman girman dutsen uhud ne dutsen uhud da kake kallo dutsen uhud haƙori kwaya ɗaya girman sa ya kai kaman dutsen uhud ko wutar duniya ne aka ce haƙorin mutum kwaya ɗaya ya kai dutsen uhud ya karshe su zama balle a ce wuta ta filin kiyama wuta ta jahannama da hadisi a muslim manzo Allah ke cewa yi uta bi jahannam yawma idin laha sab'una zimam ma kulli zimam sab'una alf malakin yajrunha mala'ika biliyan hudu na miliyan ɗari tara za su kawo wuta filin kiyama a ce za a kai mutum ta ibnu jarrahim ke cewa naru jahannama Allah yake kai su suwa wanda suka cin riba suka gane suka sake koma suna cin riba fa ulaika ashabun nari fiha khalidun bayan wannan girman dan wuta manzon Allah a hadisin bukhari yace ana mai da girmansa shi dan wutan bayan an mai da haƙorinsa kaman kwatankwacin dutsen uhudu fatar da ke jikinsa fata wannan manzon Allah yake cewa girmanta ana mai da ita ne masirata salasin mahayi dabba a wata riwaya zai yi tafiya na kwana uku kafin ya kai kaurin fatar dan wuta wanda yake kan raƙumi sai ya yi tafiyan kwana uku sai a ninka wannan tsawon tafiya din shine girman fatan dan wuta hadisi da ya zuwa irwa'ul galil wanda Sheikh Muhammad Nasir ya maula inganta manzon Allah ya ce dan wutan da za a kai fa daga fatan kunnansa zuwa kafadarsa saba'ina kharifan malamai suka ce kharif sana ake nufi tafiyan shekara saba'in ne a wutan daga fatan kunnan dan wuta zuwa kafada tafiyan 70 years ne akan dan abin da mutum ya ci a duniya la'alla la yusminu wa la yuhni min ju'in ya sabbaba masa samun kansa a cikin wannan halaka menene amfanin rayuwar gaba ɗayanta akan abin da wani zai baka riba bai wuce naira goma ba ko abin da za a kara maka ofis bai wuce naira ɗari ba ko abin da mai sana'ar hannun zai kara ma bai wuce naira hamsin ba kan wannan mutum ya ɓata dukiyarsa gaba ɗaya me yake nema waɗannan su ne azaba guda bakwai da Allah yake kai 'yan wuta a ciki gobe kiyama irin azabar da Allah yake danna 'yan wuta a cikin nan gobe kiyama Allah ya kare mu gaba ɗaya daga shiga wuta wanda suke maciya riba kenan waɗannan su ne a takaice azabobi ɗin a gaggauce magana akan mafita mafita a ƙa'ida ta shari'a bayan mun gane waɗannan azaba na farko ga duk wanda ke bukata ya kauce wa riba ya zama duk abin da zai yayi shi ala ilmin duk abin da zai a rayuwar duniya yana yin sa da ilimi shi shi yasa qur'anin Allah yace fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum Allah ya san mazagar mu gaba a rayuwa in mun yi abu da gaskiya mun nemi ilimi wannan shi zai kai mu zuwa ga nasara Allah kuma bayan nan fiyayyen halitta yake gaya mana talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin riwaya ta Imam Ibn Majah Sheikh Muhammad Nasir Yamullah yace hadisi ne hasan na biyu a aikin office ɗinka a sadar hannunka a kasuwancinka kayi gaskiya albayyani bil khiyar malam ya tafarraka fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhikat barakatu bai'ihima yin gaskiya a kasuwanci shi zai taimaki mutum na uku mutum ya rage karanta azabar da Allah yake yi wa wanda suke aiki da jahilci cikin abubuwan da suke yi kuma suke yin abin da ba na gaskiya ba ga hadisi riwaya ta muslim rahmatullahi alai da ke bayyana mana a nan ma azaba ta dan riban da kuma nuna mana wajibcin jin tsoron Allah cikin abun da muke nema annabin Allah na cewa a tadruna manil muflis shin kun san wane ne matsiyaci sahabbai suka ce al fina man la dirhama lahu wala mata matsiyaci shine wanda babu dirhami ba mata tare da shi annabin Allah ya ce innal muflisa min ummati mai yati yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa yati wa qad daraba hadha wa qadhafa hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha ya ci dukiyar wani فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من خطاياهم فطرها عليه ثم طرها في النار ashe cin dukiya zagin wani yi wa wani sharri yana iya sa dauki zunubin wannan ɗora maka kai mutum zuwa ga wuta Allah ya kare mu baya ga wannan malamai irin Sheikh Salih ibn Abdullah ibn Fawzan al-Fawzan rahimahullahu ta'ala yana cewa karkashin waɗannan kuma a gefe. in mutum ya riga ya cire ba haka ibnu taymiya rahimahullah ya kawo cikin mujalli na 27 na majmu'ul fatawa ibnu qayyim rahimahullah ya kawo cikin ighatha nasa haka idan muka duba malaman lajina sun kawo cikin mujalladi na 13 na silsila na fatawa ta su ga mutumin da ya riga ya cire ban dukiyar ta taru idan daman kwata-kwata afwan wanda ma bai karbi riban ba na farko an ce za a kara masa kudin sai ya gari bane karin ba a kara ba to da gaggawa sai ya tsaya shine fa in tubutum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la wannan karin kar ma ya karbe shi wannan shine zai sa ya nasara a wurin Allah gaba ta gaba in har mutum ya riga ya karba malamai suka ce shin idan ya karba ya san haramun ne ya san da gangan yayi rashin gaskiya a cikin abin da yake nema yayi dai da dukiyar inda gangan ya boye wani abu ya cuci wani sai mai zuwa ga wanda ya cuta misali ka ce dubu ɗaya ka saya baka dubu ɗari ɗaya alhali ɗari tara ka saya to ɗari ɗaya ka zalunce sai ka je ku fahimci juna da shi Shi ne cewa man kana indahu mazlima li akhihi min irzin aw mar riwaya ta bukhari rahimahullah in kuma ya kasance mutumin da ka zalunta ko kuma wanda haƙƙin dukiyarsa ya shiga hannunka baka san cewa riba bane ko wata shubuha ta sa baka san riba ne. malamai suka ce ka yi kokarin cire wannan a cikin dukiyarka ga wata hidimar addini da zaka yi da shi misali ka bashi bashin dubu daya kan zai da maka dubu daya dari daya sai ka dari daya. ya tafi to nan darin kada ka ce ka ba da ita kyauta a yi arkin masallaci ko islamiyya a nan ma ba ka da lada malamai suka ce saboda inna allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban sai dai ana tsammanin tsoron Allah da ya sa kai nan Allah zai maka rahama waɗannan su ne matakan da za mu iya bi da ikon Allah mu kauce daga wannan wannan kuma malamai suna karawa da kawo ayoyi da Allah yake magana ya ayyuhal ladina amanta qullaha wa dharu ma baki aka ce riba in kuma abin da kuskure sa mutun ya ci ne bai san haramun bane anan fahimta irin ta Sheikhul sam rahimahullah insha Allah ta'ala ba za a tambaye shi ba don an ce fa in tubutum falakum ru'usu amwalikum in har kun tuba da ikon Allah uwar dukiyoyinku Allah ya bar muku su babu wanda zai tambaye ku da ikon Allah kula ga wannan al'amari na riba rayuwa ba duniya bane babbar rayuwa lahira ne mu duba irin ayoyin da Allah yake mana taka tsantsan da rayuwar da muke ciki mu duba irin ayoyin da Allah yake bayyana mana hatsari na rayuwa da ake ciki dukiya da mutum yake tarawa mas'ulun anha yawmal kiyama in ya bi Allah a ciki zai tsira in mutum bai bi Allah a ciki ba wannan zai kai shi zuwa ga halaka Allah ya kare mu daga halaka gaba daya daga karshe, duba waɗannan ayoyin kullum a rayuwarka in kana neman dukiya rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة hasana wakina azaban nar anan Allah bai ce nemi dukiyar ba sai ce hasana duba kan rayuwar duniya gaba ɗaya da yace ilamu annamal hayatu duniya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainahum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al kuffara nabatuhu thumma yahij fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun shadidun مغفرة من الله ridwan وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض خرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها صيدا كم تصنع الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اللهم اجعلنا من المتفكرين اللهم اجعلنا من المتفكرين اللهم اجعلنا من المتفكرين اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا بالحلال وان كان قليلا اللهم ارزقنا بالحلال وان كان قليلا اللهم ارزقنا بالحلال وان كان قليلا وباركنا فيه اللهم ارزقنا بالحلال وان كان قليلا وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا بالحلال وان كان قليلا وبارك لنا فيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم hadha wa ma indi wa billahi tawfiq saboda yanayi